wallahi kuwa ina <laughs> eh, ya kwana ina kwana na sha wahala tun da na ringa kwatantarki na ce balarabiya balarabiya baturiya baturiya da ta zo garin nan eh daga ya dace a ce na ƙara dawowa mun yi mu'amala saboda kina da kyau I don't understand what you're saying. I told you already, I don't understand what you're saying, what you mean. I don't know anything. I don't know which language you're speaking to me. Eh, wallahi, ban ga laifin ba. Kin ga mako? <laughs> Ina ina zuwa tukunna. Kin da kin ga a garin nan, na gano gidan ai sai da ban gane bane. Mu wallahi kin gane ba yaudara. Kalma ɗaya ce tunda na ce ina son ba zan yaudare ki ba ba zan ga yaudare ki kuma in kyale ba do, you have anybody speak english ingila english ah dan ingila ai zan ingila wallahi ni zan iya binki ingila wallahi wallahi zan iya binki ingila akwai kuɗi fa ina da kuɗi wallahi ai a garin nan daga md sai ni wanda muka haɗa kuɗaɗe a garin nan saboda allah ya ce taimake na akwai wani md na tsarin gidaje da sufuri eh wallahi ni na yi mai mataimaki dai a garin nan i'm sorry i don't understand okay i have to go i have something to hello eh ciki za ka shigo wajen gidajen nan eh ga ni ga baturiya ba na gano gidan ka dai zo kawai yawwa okay I, i have to go um i have something to do okay Allah kin eh, da kin ga ke ya kamata in ci abinci ko what ya kamata in tsaya ci abinci kika ce ko I do. I don't understand. I don't understand. Kwakwalwa kunne ya yi girma. Sai a rage shi wallahi. Kunne wallahi rage shi za a yi. Karki damu. I told you I don't understand what they are saying. I don't understand. if you have somebody who speaks English, bring him so he can explain me what you are talking about. Okay? Bara in kirawo wanda muka yi. Algoni, maza maza ka zo nan ka ga baturiyar nan ce muke magana da ita zo kofar gidan mai gari. Dan Allah ka zo yanzu. <laughs> kai kai kai kai ai ya kware shi ma headmaster ne a garinmu. headmaster ne a cikin garinmu in dai primary ce shi ke koya musu komai waye da waye da turanci eh <laughs> ya salamu ya eh, barka ne wannan ba ya ce ta taba gani da a can allahu akabar <laughs> da shi muka haɗu ranar farkon ganuwanmu da ke ba ta manta ni ba ya alaji eh, gaskiya ne yanzu abin da ke ce ni zan iya tsaya mata kome a garin nan duk abin da na yanke yayan ka gane ya mata uh, this allergy you see <laughs> allergy allergy he is what <laughs> yes ba yawa me yes an sai miki yes bike ya kware eh. me you buy bike for me yeah, yeah. ka gaya mata zan kawo mata mota you know gafara gafara ba birki iwu <laughs> dai <laughs> challenge ba birki ba birki <laughs> dai ta yawa salamu alaikum yawa Hi. What did you hear? You know, I was inside my home in this month and someone to call me. So since yesterday, he was following me and I don't know what they're talking about. I don't know anything. Eh, na ce zan siya mata mota mai birki. In ta kwana gafara gafara. No. It's a what? What? Eh, wallahi Allah. No, what